barakatuhu ba tare da tsawaitawa ba sai dai yana da muhimmanci tarihi ya taskace yau muna daren juma'a ne daren asabar yammacin juma'a daren asabar ko insha Allah ta'ala 23 kenan ga watan jimala al'ula bayan hijiran farin jakada sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina shekara 1436 wanda uku ga watan uku shekara ta 2015 babban makasudin haduwanmu a wannan wuri ba ɓoye al'amari ba ne ga dukkan musamman mahalarta wannan wuri ɗin kamar yadda muka sani babban malaminmu mala alkasim umar hotoro daga jihar kano shine dai gabatar mana da karatu a wannan masallaci na markazin imamu ahmad da ke nan cikin garin kaduna hayin dan bushiya layin sabon gida ko layin abubakar suleiman yawwa sabon gida layin abubakar suleiman gara ita keke da keke ko yawwa to insha Allah kamar yadda muka sani matashiyan littafin da malam zai fara mana karatunsa a yau shine sharhu sunna na imam alwal bahari na tabbatar da wannan darasi inda za a rubuta shi da ruwan zinariya ba asara ba don akida ita ce rayuwa kuma malam ya shigo tabbas na tabbata haja za ta tallata kanta don haka babu bukatar mu tsawaita godiya ta musamman ga wanda suka yi kokarin ja mana wannan alkhairi ala rasihim babban malamin mu malam Musa Yusuf Asadu Sunna hafizahullahu ta'ala da dukkanin sauran yan uwa da suka bada nasu gudunmuwa makasudin da ya hada mu karatu ne shine wanda ya kamata mu ba mafi yalwan lokaci da haka nan zamu ba malam dama ne kai tsaye shiga cikin karatu ababe guda biyu na farko muna bukatar cikakken natsuwa kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke natsuwa a gaban sa lokacin ɗaukar karatu domin wakilci ne wannan sannan na biyu ladabi na fuskan tambaya ya zo a rubuce ne a ba dama sannan na uku da Allah da wanda suka sa abin ɗauka su tabbatar da sun sanya su a yanayi wanda ba za su yi kara ba saboda kada a ɓata ɗauka da ake Allah ta'ala ya datar da mu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 السلام wa rahmatulah wa وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama ta kasancewar mu a wannan masallaci mai albarka masjidul imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah domin gabatar da wannan karatu wanda ya shafi batukan al'aqida aqidatu ahli sunna wal jama'a domin uh, aqida uh, ita ce ginshiki uh, don haka idan aka rasa ta to an rasa komi sai ta kafu ta kankama ta samu ta daidaita sannan dukkan abin da yake wanda zai biyo baya to shi ma zai iya daidaita zai iya samuwa don haka yayin da aka rasa aqida to an rasa komi idan aka ce kuma al'aqida za mu ga daga aqada ya aqidu aƙadan ne wa aqidatan wato shine ƙudiri abinda ka kudirce cikin zuciyarka wanda al'aƙadu shi shine kuma al'aqida shine al-mu'taqad kamar inda Allah ke cewa wa min sharrin nafathati fil سنيت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أكدتم الأيمان كما عندك شوى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لديدك مادة العقيدة مادة العقد وتو abin da ka kudirce a zuciyarka game الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala na abin cancantarsa a matsayin cewa shine abin bauta ah, abin da ya shafi ah, sifofinsa wanda ya siffanta kansa da su ko kuma annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, ya siffanta shi da shi cikin hadisai tabbatattu da abin da ya shafi sunaye na shi allah subhanahu wa ta'ala wanda ya baiwa kansa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bashi cikin hadisai tabbatattu da dukkanin ababen da suka shafi wannan haka shi ma bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a kudirce cewa annabin Allah ne manzon Allah ne kudirce dukkan abin da ya zo daga gare shi na abin da ya shafi abin da manzo Allah ya ce a yi ne ko abin da ya aikata ne ko abin da aka aikata a gabansa ya tabbatar sannan abin da ya shafi girmama sahabbansa da kudurce wajen Allah subhanahu wata'ala da kudurta cewa su ne a ainihin fiyayyu bayan annabin wannan al'umma wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da ƙudurce fifikon da yake tsakaninsu ta fuskar mataki na wato ainihin su sahabbai din na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ani musallam matakin daraja tare da daraja su a dunkula gaba ɗaya wanda wani shi ya bayu al'imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah a sa kitabu thiqat shi sai ya ambaci sahabbai bisa tabaka daya ma'ana duba ga lafazu suhuba duba ga kasance wasu sahabbai to da sai kawo su a bisa jeri daya a sabani kuma ibn sa'ad rahimahullah a kitabu tabaqat to shi kuma sai ya kawo su mataki-mataki ta fuskar daraja mafiya daraja sai ya fara kawo su sannan masu bi musu sannan masu bi musu to mutum ya kudurce wannan ya yada da wannan da dai sauran ababe duk masu kama da waɗannan abubuwa to nan shi ake kira da ainihin al'aƙida wato kudurcewar zuci to wannan littafi ah, na sharhu sunna wato ya shafi wannan bangare a bangare na ainihin aqida ta ahlus sunna wal jama'a da bayani kan matafiyarsu abinda suka tafi akai ta fuskar riko da alkur'ani da kuma riko da sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta fuskar yadda suka zanto suke tafiya da shugabanni ko da ko wannan shugabannin sun zanto azzalume ne wanda ake kira da immatul jawr to yaya yake a matafiya ta ahlus sunna wal jama'a yanda ya kamata tafi tare da su shugabanni yanda ya kamata mu'amalance su yanda ya kamata zanto tare da su to ya kunshi a waɗannan bayanai shi wannan littafi mai albarka da kuma abin da ya shafi rudu cikin ita bidi'a da 'yan bidi'a da sauransu domin dama inda aka taɓa ɓangaren sunna to za a shafi kuma ɓangaren mai albidi'a saboda albidi'a hiya biddu sunna ita ce kishiyata wato anishin sunna to wannan shi ya bayu musamman shi al-imam al-barbahari rahimahullah ya rayu a lokacin da ya zamana bidiyo'i sun bayyana sun fito fili kuma ana baje kolin su ana yada su tunda malami ne wanda ya rayu karni na uku zuwa karni na hudu to da haka a wannan lokacin lokaci ne wanda yake an sami bidiyoyi wanda kuma sun bayyana sun shahara kuma ana kwasar mutane a kansu musamman a yankin da shi yake tun da shi mutumin bagadad ne to bagadad kuwa wuri ne wanda yake ya kunshi abubuwa da yawa na abin da ya shafi bid'o'i ta fuskoki daban-daban musamman kuma a lokacin da shi imam al-barbahari rahimahullah ya rayu to kuma a wannan lokacin sai zamana ya rayu da malamai waɗanda suke dakka na sunna wanda su ne a alamus sunna wa a immatuha to sai zamana ya yi tarayya da su cikin ba da gudunmawa wajen abin da ya shafi rubuce-rubuce domin bayyana sunna da kuma ainihin rushe bidi'a da kuma yaƙar su 'yan bidi'a da ita bidi'a ne da kuma tsayuwa wajen yaɗa sunna da kuma ainihin ba da kariya ga ainihin su ahalis sunna wal jama'a to wannan shi ne abin da ya bayu ya rubuta wannan littafi nasa sharhu sunna wanda a wannan lokaci lokaci ne wanda yake an sami bangarori na bidi'a da kuma 'yan bidi'a musamman tun da alkadariya ita ma ta bayyana kuma ta yadu kuma masu wannan aƙida sun tsayi wajen yada ta sun tsayi wajen yada ta ah, musamman irin su ah, ma'abadin niljuhani da waɗanda suke mara masa baya ah, wanda kusan bayyanar bid'atul qadariyya wato alishin a karshe-karshen rayuwar sahabbai ne na annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sahabbai sun ɗanyi karanci sai ya ɗaiɗe ku saboda ka waɗanda suka yi ragowa cikin sahabbai za ka samu shigaru sahaba ne wato su ne kananan sahabbai ta fuskar wato alishin shekaru a irin su abdullahi bin umar radiyallahu anhu don haka ma'abuta sunna sai zanto suna da bukatuwa matsananciyar bukatuwa wajen samun bayata da kuma abin da ahalus sunna jama'a suke kai eh, tun daga su kansu sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da kuma abin da shi manzo Allah din ya bar sahabbai akai na ainihin aqida ingantacciya tatacciya to wannan shi ya bayu kamar yadda yake a farko-farkon littafin sahihi muslim wanda shine hadisi na farko aka zo aka tambayi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma game da ita wannan aqida ne karshe ce to aje a gaya musu shi ya barranta daga su su ma sun barranta daga shi saboda haka dukkan wanda bai yi imani da kaddara ba to Allah ba zai karbi dukkan abin da zai ciyar ba ko da ya ciyar da abin da ya kai wato ainihin girman dutsen uhud na zinare don haka wannan shine ya bayu sai ya ambaci wato ainihin hadisin zuwan jibril wajen annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga mahaifinsa umar bin khattab radiyallahu an game da arkanul iman rukunan imani cewa imani bai cika dole sai an sami imani da wato ainihin kaddara Da su kuwa alkadariya sun kore cewa babu kaddara eh, kawai al'amura suna faruwa ne haka kai tsaye to gabaninsu kuma dama an samu alkhawarij ah, wanda su alkhawarij aƙida ah, su shine ah, kafurta dukkan wanda ya aikata wani aiki matsayin kabira ne min alkabayar misali ya ce ka saba alkawari ko a same ka da ƙarya ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan fita ne daga wato ainihin musulunci fita ne daga musulunci to wannan shi ya bayu har ma suka kafirta eh, wasu daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam irin su Usman bin Affan radiyallahu an irin su Ali bin Abi Talib radiyallahu an irin su Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu an da sauransu to ana nan ana nan kuma lokacin manya-manyan tabi'ai kuma sai aka samu al-mu'tazila wanda su sun ɗanyi kwaskwari ma kan aƙida ta al-khawarij su ma al-khawarij ne to kwaskwari ma da suka yi shi ne to suna ganin cewa wanda ya aikata aikin sabo ma'ana ba za a ce masa kafiri ba kai tsaye ma'ana shi dai ba mumini ba kuma ba kafiri ba wato yana manzila bainal manzilatain to amma in ya mutu kuma zai dawama a wuta kaga sun haɗu kenan ta fuskar hukunci amma ta fuskar suna ne suka yi mai suka bambanta da juna domin me yake bayuwa mutum ya tabbata a cikin wuta shine mai kafirci domin duk abin da yake ba kafirci ba Allah kan iya gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كما شيني الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لزال من أنصار to duk abin da yake ba kafirci ba ko da ya sababa mutum shiga wuta to watan wata rana a sakamakon abin da yake da shi na imani za a fi da shi daga wutar kamar yadda hadisin abi sa'idin al ya yi nuni akan haka wanda yake cikin littafin sahih bukhari da kuma jama'atu min as-sahaba wanda su al-mu'tazila mutanen wasil na bin afa da amr bin ubayt wanda shine shugaba na wato ainihin ah, wannan tafiya din to ana nan ana nan kuma sai wato ainihin almurji'a su ma suka bayyana almurji'a su ma sai suka bayyana wanda su suna ganin cewa dukkan wanda ya aikata aikin sabo mutukar da imani to sabo bai cutar da imani ma'ana in dai ka yi imani da Allah to in ka mutu kawai za ka tafi aljanna kai tsaye duk irin aikin da za ka aikata na sabo mutukar akwai wannan imanin a cikin zuciyarka ma'ana kokarin raddi ga wato anishin al-khawarij da al sai aka samu kuma mai at-tafarit su al da al sun samu mai al-ifrat wato wuce iyaka su kuma almurji'a sai suka samu mai at-tafarit wato sakaci wanda kuma mafi alkhairin al'amari shine mai tsaka-tsaki da haka tun a lokacin larabawa sukan diga misali da cewa khairul umuri a mafi alkhairin al'amari cikin al'amura shine al'amarin da yake mafi zantowa tsakiya wanda wannan magana ce ta larabawa suna faɗanta a babi misali ba wai hadisi bane na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam magana ce ta larabawa sukan faɗe ta a babin misali kamar yadda abul qasim az-zamakhshari rahimahullah ya ambata shi littafinsa al-mustaqasa fi amsal al-arab to wannan kuma damin shine tsarin da Allah ya dora wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akai wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Saka saki to su almurji'a sai suka yi sakaci da yawa wanda zaman ah, shamsuddin ah, abubakar Muhammadu bin ayyub ah, ibn qayyim rahimahullah cikin littafinsa madarijus salikin da manazilin iyaka na abudu iyaka nasta'in yana cewa babu wani umarni da Allah zai kan wani abu face shaidan yana da mafisga guda biyu cikin wannan umarni imma ya fizgi mutum cikin wannan umarnin mutum ya zanto ya wuce iyaka an samu alghulu at-tanattu at-taghali irin abin da al-khawarij da al-mu'tazila suka yi me suka fada ciki ila al-ifrat wa imma ya zanto kuma ya fizgi mutum ila at-tafarid ma'ana a samu sakaci inda aka ce ka kai ya zanto ka kasa kaiwa irin abin da al-murji'a su kuma suka fara ciki to su al-murji'a eh, suna ya hada su na ce musu mai al-murji'a amma ta fuskar maduba kuma sun bambanta da juna eh, akwai ainihin eh, al mabiya muhammad bin karramin Ah, wanda su suna ganin cewa imani kawai fada ne da baki ah, al'iman ƙaunu idan ka ce ka yi imani da Allah to magana ta riga ta yi ta riga ta kare saboda haka za ka mutu ka ka shiga aljanna al'imanu ƙaunu ah, shi yasa abu abdullah al-kurkubi rahimahullah muhammad bin amur al-ansari abu abdullah al-kurkubi rahimahullah cikin eh, aljami'ul ahkamul qur'an a fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil akhir wa ma hum bimu'minin eh, Allah yana cewa daga cikin mutane ma'ana bayani kan munafikai akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah da kuma ranar karshe Allah ce ba masu imani bane ba su imani ba eh, Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah yake cewa to cikin wannan aya akwai raddi ga ainihin al-karramiyya wanda suke cewa imani kawai fada ne da baki inda faɗa imani da baki yana isarwa to kaga da Allah bai raddi ga waɗannan mutanen ba da cewar mai ba su da imani an gane to daga cikin su ne kuma aka samu aljahamiyya mabiya jaham bin safwan mabiya jaham bin safwan wanda kuma su suna gan cewa al-iman kawai al-ma'rifa al-ma'rifa ka san akwai Allah inda dai ka riga san akwai Allah to magana ta riga ta kare su wasu na daga cikin mai murjiya magana ta riga ta gare to kaga a bisa wannan ma'auni nasu sifir aure ma duk masu imani ne tunda san san akwai Allah Allah ce wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin annabi Musa alaihi salam ya ce da shi qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura sun sani ah, sannan kafiran ah, makka sun san akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waye halicce su za su ce maka waye Allah ne ashe kaga su makina a ma'aunin wannan aqida kaga me wato ainihin eh, musulmai ne kenan to sai kuma eh, waɗanda suke almurji'a wanda su suke cewa a shi imani kawai ka faɗa ka kudirce to akan ce musu murji'atul fuqaha wato faɗi da kudiri idan ka faɗa ka kudirce to magana ta riga ta kare to wannan shi yasa ma ake ce musu almurji'a saudaka almurji'a zai iya zantowa ka ɗauke shi daga raja ya ruju ainihin raja watan raja ya ruju rujuwan wa raja watan ma'ana sirrin jaye da ɓangaren mai fata na samun mai rahama sai suka yi watsi da ɓangaren mai azaba suna gani inda ka yi imani ko magana ta riga ta kare kawai za ka samu aljanna da za ka sai ake ce musu me almurjiya an gane ba kamar inda alaka cewa akharuna murjauna li amri amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim wallahu alimun hakim murjauna sannan zai daukan cewa ah, almurji'a an ce musu almurji'a ma'ana sai zanto daga ainihin arja yurji irja'an daga al'irja ma'ana an ce musu almurji'a saboda sun jinkirta aiki ga imani ma'ana imani ba shi da alaka da me da aiki inda ka imani magana ta riga ta kare kamar yadda yake a faɗin mutanen fir'auna cikin suratul a'raf da suratul shu'ara قالوا أرجه وأخاه وبعث بالمدائن حاشري سورة الشعراء سورة الأعراف قالوا أرجه وأخاه وأرسل بالمدائن حاشري كاغا أرجه أي أخره جنكر تامسا جنكر تامسا شيسا ما يدو أكراء أرجئه جنكر تامسا بسبب ذلك كو نمك kalmar almurji'a za ta ainihin mai gaskanto a kai domin suna koma zuwa ga abu ɗaya shine mai raba aiki da wato ainihin imani wanda kaga aqida ta ahli sunna wal jama'a imani tare da me da aiki wanda wannan shi ya bayu ma imanin akan bashi sunan aiki a wani lokaci a ambaci imani ana nufin mai aiki an gane Allah yana cewa wa ma kana Allahu imanakum Allah bai canja alƙibla ba daga baitul maqdis zuwa wato ainihin ah, ka'aba don me domin ya tozartar da imanakum ai salatakum sallarku abin nufi wanda suke sallah suna fuskantar baitul maqdis ba a nufin cewa sallar su ba ta yi ba a Allah ya karba eh kaga imanakum me ake nufi salatakum kamar yadda hadisin albara din azib radiyallahu an ya nuna wanda yake cikin sahih al-bukhari da musnad al-imami ahmad bin hanbal rahimahullah don haka a wurare da yawa Allah yakan hada imani da aiki ne domin nuna kan cewa tare suke da juna Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im kaga an ambaci imani kuma sai aka batun aiki آه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كأجل ما أن أنبتش إيماني سأكاومي أيكي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا كأجل ما أنك إيماني سأكاومي أيكي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين to ayoyi da yawa a kayan imani sai a kayan mutum mai aiki domin nuni akan cewa tare suke da juna don haka imam al-bukhari rahimahullah a kitab iman ya kulla babuka daban-daban kan haka wanda suke nuni kan cewa imani tare yake da wato ainihin aiki don haka sai zamana yazidu wa yanqus yakan karu a sakamakon ayyukan ta'a yakan raguwa kuma a sakamakon mai rashin ayyukan ta'a ta fuskar kuma samuwar ayyukan sabo to wannan al-murji'a kenan sannan kuma daga baya ar-rafida su ma ka bayyana suka fito fili karara daman can akwai su amma ba su yi zuhuru ba sai daga baya su ma ka fito karara ar-rafida wanda suka yi watsi da su abubakar su umar su usman radiyallahu anhum da da yawa daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke da aqidu daban-daban mabambanta juna Ah, daga cikin ah, shi shine ah, cewa ba a siffanta Allah da wata sifa kamar ka ce Allah yana da fiska ko Allah yana da hannu ko za a ga Allah subhanahu wata duk babu wannan har ma siffanta Allah da batun cewa yana da hannu ko yana da ainihin fiska to wannan kafirci ne kamar yadda yake a ka'idu shi'atul imamiyya na Muhammad Ridha haka batun ganin Allah duk sun kore wanda kaga sun yi tarayya da al-mu'tazila da in bid'a da suke tare da su kan wannan sannan da abin da ya shafa aqida ta al-bada'a cewa Allah yakan iya jahiltar abu sai daga baya ya sani wannan kaga duk akwai shi a cikin abin nan kamar da yake cikin asal shi'a wa usuluha in ka koma irin su usul kafi duk akwai an gane kamar aqida cewa limaman sun san lokacin da za su mutu kuma ba sa mutuwa sai bisa zaɓinsu ma'ana sai sun yi da za su mutu sannan za a kaɓa rayuwarsu wanda alkulaini ya yi babi akan wannan cikin usul kafi da sauransu to kaga dukkan wannan aƙidu ne muna da aqida cewa dukkanin sahabbai sun bar musulunci in banda mutum uku daga cikin ruwayoyi wanda wannan ruwaya ta zo cikin usul kafi na shi al ne. mutum uku su ne ba su yi ba cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga dukkan wannan miyagun aƙidu ne marasa ke wanda kuma duk sun bayyana a lokacin shi albarbahari rahimahullah duk sun bayyana akidu ne munana shi yasa al-imam abdul qahir al-baghdadi rahimahullah cikin littafinsa al-farq bain al-firq yake cewa bangaren yan bidi'a kakaf in ka dauki al-khawarij ka dauki Arrafida. rafida ya ce babu wani wani za ka iya nunawa a matsayin imam shugaba ta ɓangaren hadisi ko ta ɓangaren fikihu sabanin ahli suna wani jama'a a ce gashi wannan jigo ne ɓangaren ruwayar hadisi jigo ne ɓangaren mai fikihul hadis babu saboda tafarki ne wanda yake sabanin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya bar sahabbansa kai. to waɗannan ah, aƙidu da ire-irensu sun bayyana ah, a lokacin shi imamul barbahari rahimahullah wanda kuma cikin iko na Allah sai zamana a wannan lokacin kuma akwai dakkan malamai wanda suna nan su ma to haka sai aka yi tarayya wajen ba da gudunmawa ta fuskar rubuce-rubuce wajen yaƙar bidiyar din domin tabbatar da sunan annabi Muhammad sallallahu Ah, tun da shi imam al-barbahari ah, an haife shi tsakanin hijira tana shekara 233 a wannan tsakanin ne ya rasu kuma hijira tana shekara 329 329 wanda shi ne daidai kamar yadda abul hussein al-qadi muhammad bin abi ya'ala rahimahullah ya ambata a littafinsa tabaqatul hanabila duk da yake shamsuddin zahabi rahimahullah ya ambata cikin siyaru a alamin nubala a tarjamar sa cewa a ainihin 328 an gane ta wannan marjuh ne al-rajih shine 320 wato ainihin tara to kaga in ka duba za ga yayi zamani da irin su Imam al-Bukhari rahimahullah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah tunda Imam al-Bukhari an hafi da tana shekara 194 ya rasu kuma tana da shekara 250 da wato shi shida kaga sun yi zamani daya da imam al-bukhari rahimahullah wanda shi imam al-bukhari yi rubuce-rubuce musamman littafin sa khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad wanda kaga littafi ne wanda ya rubuta da muraddi ga yan bid'a yan bidiya wanda suka shafi alkadariya da kuma aljabariya alkadariya da aljabariya ah, wanda su ah, ainihin alkadariya ah, su suna mai suna kore wato ainihin ikon Allah kan aikin dan adam dan adam kawai shi yake abin da ya ga dama su kuma aljabariya suna kora damar dan adam ma'ana kawai dan adam sai abin da aka ce majaburun ne ala fi'ili an gane shi ne su al'insan karreshi fi mahabbin riyah wato dan adam kaman gashi ne na kaza akan bola yayin da guguwa ta taso wannan gashi na da zaɓi ba da zabi sai na ta yi da shi in ta so ta kada shi dama ta kada shi hagu ta kada shi kudu ta kada shi arewa da suka ce haka mutum yake wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi gidan giya wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi masallaci wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi zuwa ga ya dauki alkur'ani ya karanta wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi zuwa ga ya dauki bible to aljabariya kenan eh, su kuma ainihin eh, alkadariya sun kore gaba daya to shine bukari ya khalqu af'al ibad domin mai da martani akan su gaba daya tunda Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malu ay wa 'amalakum eh Allah shine ya ainishin halicce ku da kuma aikin ku abinda kuke aikata kuke aiwatarwa eh, gabbai da ikon sarrafa su Allah ne hore maka amma aiwatar da gaban ta fuskar aikin ba ko wato ainihin aikin da yake na kishiyar aikin ta'a to wannan kuma yana komawa ga shi dan adam din an gane wannan kenan ah, to haka ah, al-imam muslim ah, shi ma kaga sun yi zamani da shi imamul barbahari tunda imam muslim rahimahullah abul hussein muslim bin hajjaj bin muslim al-kushari an-nisaburi rahimahullah tunda an haife hijira tana shekara 204 204 aka haife shi shekarar da wato ainihin wannan ya rasu kenan muhammad bin idris shafi'i rahimahullah abu abdullah wanda shi an haife hijira tana shekara 150 a shekarar da al'imam abu hanifa muhammad abu hanifa annu'man bin sabit rahimahullah ya rasu 150 a shekarar kuma aka yafi imam shafi dan haka a shekarar da imam shafi ya rasu 204 haka suleiman bin daud bin al-jarut rahimahullah sahibul musnad wanda aka fi sani da abu dauda dayalisi shi ma haga ya rasu da tana shekara 204 204 wanda yana daga cikin rijal na imam muslim da abu daud da tirmizi da annasa'i da ibn majah da kuma imam bukari ta alikan cikin sahih bukari rahmatullahi alaihi majma'i to shi ma a shekara ya rasu 204 a wannan shekara aka yafi imam muslim to imam muslim kuma ya rasu ja tana da shekara wato anishin 261 261 kaga yayi zamani ɗaya da shi imam al-barbahari rahimahullah to da haka shi ma saboda ya riske waɗannan akidun sai ya buɗe littafinsa da kitab na farko shine mai kitabul iman wanda wannan kitabul iman in ka bi shi duk ya kunshi raddi ga waɗannan akidun gaba ɗaya miyagun akidun nan sannan ya tafi can ya yi kitabat daban-daban kitabu fawa'il sahaba da sauransu kitabul qadr da sauran bangarori wanda suke nuni game da tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jama'a rahimahullah to haka idan muka ɗauki al'imam abu daud asjistani suleiman bin ash'as rahimahullah shi ma ya yi zamani ɗaya da imam al-barbahari wanda ya rasu da tana shekara 275 275 to shi ma hakan ka ɗauki littafin suna abi daud za ga a can dab da ƙarshe ya yi kitabun sunna bayansa kuma sai kitabul adab wanda kuma shine littafi na ƙarshe a littafin na sunan abi daud wanda kitabu sunna in ka dauka za ga rudud ne kan yan bid'a dukkanin bangarorin su gaba daya saboda sai riski wannan lokaci din to haka idan muka dauki al-imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah muhammad bin isa bin sawra at-tirmidhi rahimahullah shi ma yayi zamani ɗaya da imam al-barbahari domin ya rasu tana shekara 279 279 to shi ma ka dauki littafin sa jami'u tirmidhi za ka ga kitabat wanda sun shafi raddi kan yan bid'a da sauransu za ka ga yayi kitabul iman a ciki za ka ga kitabul qadr kitabul manaqib da dai sauransu to haka idan muka dauki al-imam an-nasa'i rahimahullah al-imam an-nasa'i abu abdurrahman ahmad bin shu'aib wanda ya rasu ya tana shekara 303 303 ya rusu kaga shi ma sun yi zamani da imam al-barbahari to shi ma ka dauki a ah, sunanin nasa'i ah, as-sughra za ka ga shi ya kitabul iman wanda batu ne kan aqida in ka dauki as-sunan al-kubra tasa kuma za ga nan yayi suke a kitabul malakif kan tabbatar da aqida ahlus sunna jama'a kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kitabat daban-daban ah, haka muka dauki ibnu majah abu abdullah muhammad bin yazid ibn majid rahimahullah ah, wanda ya rasu hijira ta annabi musa suna tashi tana shekara 273 273 wanda haka shi ma sun yi zamani ɗaya da al'imam barbahari da dai lokacin da bid'a ta fito fili shi yasa za ga sunan ibn majah ya zo maka mai muqaddima wanda wannan muqaddima eh, kunshi bayanin matsayin sunna raddi kan yan bidi'a matsayin sahabbai na Imam matsayin ilimi da falalarsa da neman sa da sauransu ya kawo hadisai da babuka da ya kulla al-Imam Abu Dawud mun faɗi shekarar sosa 275 Imam An-Nasa'i fa 303 Imam Tirmidhi fa 279 Imam Ibn Majah fa Dari biyu da saba'in da nawa da uku to kaga dukkanin waɗannan ashabul kutub sita sun yi sun yi zamani da shiwa imam al-barbahari rahimahullah to da haka kowannen sai ya ɗauki salo na rubutu domin raddi ga yan bid'a da sauransu sannan ka ɗauki irin su muhammad bin ishaq bin khuzaima wanda ya rasu ya tana shekara 311 shi ma sun yi zamani da imam al-bahari shi ma yana da littafin kitabut tauhid wanda raddi ne kan yan bid'a in ka dauki abin da ya shafi abu ishaq az-zajjaj shi ma 311 rasu abubakar ibn al-khallal shi ma 311 rasu kaga yana da kitabus sunna wanda raddi ne kan yan bid'a da bid'a din kanta in ka ɗauki irin su abu ja'far muhammad bin jarir bin yazid bin tabari rahimahullah wanda ya rasu tana shekara 310 shi mana da sarihu sunna wanda matabu littafin haka mujallit sarihu sunna to kaga shi ma raddi ne kan yin bidiya da tabbatar da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka in ka dauki sai usman bin sa'id ad-darimi wanda ya rasu tana shekara 780 kaga yana da littafi al-raddu al-jahamiyya al-raddu al-bishir da sauransu in ka dauki ibn abi asim wanda ya rasu tana shekara 200 da wato anishin 87 kaga yana da kitabus sunna shi ma kitabus sunna ta ibn abi asim rahimahullah Ah, in ka ɗauki irin su muhammad bin nasar almarwazi wanda ya rasu tana shekara 294 ah, shi ma da rubuce-rubuce irin su littafin da ta'azimu qadari sala wanda rudud ne kan al-khawarij al-mu'tazila ar-rafida da sauransu wannan wannan duk kaga sun yi zamani ɗaya da imam al-barbahari wanda cikin su wasu malaman sa ne yayi karatu a wurin su wasu yayi ruwaya ta hanyar su wasu ya haɗu da su an samu mai tattaunawa ta ilimi tsakaninsu da juna tsakaninsu da juna buzur bin jarir wanda sun ce sunansa haramu bin amr bin jarir wasu kuma sun ce sunansa shine abu zur'a kuma shine alkunyarsa wanda shi a mutakaddim ne sosai yana daga cikin rijal na ainihin a sitta wanda suka ne bin siqat sabatu ne min al-asbat to amma sun yi tarayya ta fuskar kiransu da abu zura sannan akwai abu zura ya haya bin abi amr abu zura ta shami wanda fika ne daga cikin rijal na abu daud da imamun nasa'id ibn majah da kuma imam bukhari fil adab al mufarrad wanda ya rusu tana shekara 148 sannan kuma akwai abu zura ta dimashqi mai tarihi dimashq wanda shi ne abdurrahman bin amrin bin nasari wanda shi mutaakhir ne a kansu an gane da kyau to wanda muke magana shine ubaidullah bin abdul karim wato a ainihin abi hatim an-razi wa qarinuhu an gane abokin abu Hatimin na razi wanda ake ce musu ar-raziya ma'ana abu hatim da kuma shi abu zur'a mutanen ar-rai ne rahmatullahi alaihim ajma'in to wannan shine ya bayi imam al-barbahari ya rubuta wannan littafin sharh sunna kamar yanda yake a rubuce a bugaggen littafin shine sharh sunna akwai sharh sunna na abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-baghawi abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-baghawi yana da sharh sunna shi wani littafi ne wanda yake na fikihu ya kunshi batun tsarki sallah zakka da sauransu a hakan yana nan al-maktabar islami sun buga shi ta takikin shu'aib arnaut hafizahullah sannan haka bayansa kuma an samu madabo'i sun buga shi amma dai wannan ita ce madaba mafi kyau to wannan shi na imam al-bagawi bagawi wannan bagawi sagir kenan akwai kuma imam al-bagawi abul qasim al-bagawi mai littafin al-ja'adiyat wanda ya kira da musnad ali bin al-ja'd to shi wannan mutakaddim ne akan wannan domin bagawai din nisbatun na ila baq wanda baq din gari ne an gane to wannan shi ya sharhu sunna amma in ka koma siyaru alamin nubala na shamsuddin zahabi in ka koma kitabut tabaqat na ibn abi ya'la rahmatullahi alayhima in ka koma ainihin ah, littafin ah, al-manhajul ahmad da kuma adabu shar'iyya na ibn muflih za ga sun kira shi da sharhu kitabis sunna sharhu kitabis sunna wato an sa alkitab tsakanin sharh da as-sunna ne dai abu ɗaya ne an gane domin ana kiran as-sunna ana nufin mai kitab yanzu kamar as-sunna ta ibn abi asim as-sunna ta abdullah bin ahmad bin hanbal kaga dai me kitabus sunna ne to da haka nan din sharhu sunna da sharhu kitabus sunna duk abu dai ne to al-imam al-barbahari shine abu muhammad al-hasan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullah ana masa lakabi da albarbahari wanda albarbahari wannan ya'un nisba yana dangantuwa zuwa ga barbahar barbahar wanda barbahar magani ne da ake samo shi daga kasar india hint daga can ake zuwa da shi to duk wanda ya zama ne yakan je can ya zo da wannan maganin sai a ce masa mai albarbahariyu nisbatun ila barbahar an gane eh, wannan kenan wani lokaci kuma akan iya kawo ya'un nisba ana nufin mai gari kama al-bukhari kaga wannan ya'un nisba ce ila bukhara wannan kaga bukhara gari ne a rasha rusiya an gane wani lokaci kuma aka kai ya'un nisba an nufin mai anguwa kaman addar qutniyu abul hasan ali bin umar wanda ya rasu tana shekara 300 wato anishin 85 kaga dara kudin mahalla ce kabira fi bagadat anguwa ce babba a nan bagadat dara kudin to shi dan anguwa ne sai ka ci masa dara kudin an gane to haka za ka yi ta samu haka za ka yi ta samu wani lokaci kuma a danganta mutum zuwa kabila kamar abul abbas ahmad bin abul halim ibn taimiyya wanda ya rasu tana shekara 720 wato anishin takwas kaga kan ce masa mai alharraniyu kaga nisbatun ne ila harran wanda harran ka kabila ce an gane to da shi imam al-barbahari akan masa wannan nisba din ila barbahar wannan kina al-imam as-sam'ani rahimahullah al kitab al ansar jikan abul muzaffar السمعاني ملتافن القواطع عندكم هكا ابن الاثير الجزري شيما ملتافا اللباب في تهذيب الانصاف آه، سكتشي بربهاري وتنسبة إلى بربهار وأن بربهار كما شينا أبن دينا أمبتا موكو شوى وأن دي بشهارة وأن النسبة شيني أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر بن علي البربهاري wanda ya rasu ya tana shekara ainihin a ɗari uku da kuma wato ainihin sittin da biyu ɗari uku da sittin da biyu ya rasu kaga ya rasu bayan wa shi wannan imam al-buhari to da shi ya fi shahara da wannan dangantaka ta barbahari din kamar da suka ambata malamin hadisi ne babba to imam al-barbahari rahimahullah malami ne babba wanda ya taso a gida na ilimi kuma ya taso cikin malamai sannan Allah ya azurta shi da fahimtar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa da kuma ainihin tafiya a kanta da kuma yaƙi wajen tabbatar da ita ta fuskar mai da raddi da martani kan yan bid'a masu kokarin rushe sunna din ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan aka yi rubuta wannan littafi nasa sharhu sunna kuma shi kadai dai aka samu cikin littattafansa eh, shi kadai ake da shi eh, bayan sa babu wani littafi wanda yake da shi Imam Bukhari wanda aka samu wanda littafin za mu gani sari'ul hajan, ma'ana karami ta fuskar mai takaddunsa amma littafin ne babba ta fuskar abin da ya kunsa na ilimi da fa'idodi musamman tun da ya tattauna ga mafiya yawan matsalolin da suke su ne manya a babi na aƙida ya tattauna a kansu rahimahullah wa jazahullahu an islam khairal jaza Ah, malami ne wanda yake ya ba da gudunmawa kwarai da gaske sosai da sosai mutuka sosai da sosai ah, sannan ah, kamar yadda shamsuddin zahabi rahimahullah yake faɗa cikin siyaru a alamin nubala a juzi'in sana goma sha biyar shafi na casa'in bugu na ma'astu risala yana bayani game da waye shi imamul barbahari sai yake cewa wato albarbahari shekul hanabila shine babban malami na alhanabila a lokacinsa don haka ma ibn abi ala a tabakatul hanabila ya kashi mai a tabaka ta biyu a tabakatul saniya yace alqudwatul imam abin koyi ne kuma shugaba ne أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه kuma malami ne ƙwararre na fikihu sai shamsuddin zahabi yake cewa kana qawwalan bil haqq wato ya kasance mutum ne mai yawa faɗin gaskiya kage qawwalan sai ga tunu zalaga ala wazni fa'al da'iyatan ila al-asr kuma mutum ne mai kira zuwa ga ayi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa fahimtar magabata na kore la yakhafu fillahi lawmata la'im baya jin tsoron zargin mai zargi a cikin lamarin wato anishin addinin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan magana kadai ta Shamsuddin Zahabi rahimahullah ta isa ta nuna maka waye Imam barbahari to dole kuwa duk wanda ya zanto da irin wannan to dole zai fuskanci matsaloli irin matsalolin da waɗanda suke gabanin da suka fuskanta ta fuskar jarabawa tunda hadisi ya tabbata cikin Jami'in tirmizi da musnad al-imami an bin hanbal hadisin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an manzala kace wanda aka fi tsananta wa jaraba su ne annabawa thumma al-amsal fal amsal sannan sai wanda suka fi riko da hanyar annabawan sannan sai wanda suke bi musu sannan sai wanda suke bi musu gwargwadon rikonka ga addini gwargwadon yanayin jarrabawar da za ka samu to da haka imamul barbahari saboda tsayuwarsa ga faɗin gaskiya sai zama da yan biri'a yan shi'a da aljihamiya da alkullabiya mabiya ibn kullab da ibn rawandi wanda bisin zamani ɗaya irin su abu ali aljubba'i A irin su a abu sa'idin niljinabi wanda dukkan wannan ru'us ne na bid'a to kuma sun yi zamani irin shi imamul barbahari da haka sai aka yi ta kunna masa wuta to a hijira tana da shekara wato ainihin 320 sai alkahir billah abu mansur muhammad bin al-ma'utad billah ya karbi shugabanci to da aka yan bidiya sai suke ta famfa shi kita zuga shi akan ya dauki mataki akan imamu al-barbahari da haka sai ya sa wazirin sa ibnu muqulata da yaje ya kamo imamu al-barbahari dikin da yake saboda haka imamu al-barbahari da ya samu labari sai ya kokari yayi mai ya fako to da aka sai aka kama wasu daga cikin manya-manyan almajiransa aka kama su aka azabtar da su dalilin wannan kuma sai Allah ya saukar da azaba zakan shi ibnu muqula shi alkahiru billah sai ya sauke shi daga kan me daga kan kujerarsa sannan yasa aka jeba wuta a gidansa aka kona gida. shi ma sai fita a guje shi ma fita a guje sannan shi ma alkahiru billah din shi ma kuma aka yi mai shi ma aka kwace kujerar shi ma daga hannunsa wanda wannan ya faru da tana shekara da kokarin a kamo shi man babba hariri ne tana shekara 321 kaga bayan hawa da shekara nawa kenan da shekara daya aka tsiyaye masa idan to da aka imam bahari a lokacin sai muryarsa ta kara daukaka suna ta kara bayyana ta ƙara fitowa fili to har lokacin da abu abdullahi ibn arafa allah ya masa rasuwa hijira tana da shekara 223 ah, manya-manyan malamai da manya-manyan shugabanni sun haɗu na duniya imam barbahari sai ba sallah to nan ma sai ƙara fitowa dan haka suna ta ƙara kankama sai zanto al-khalifatul rabi shi yahu khalifanci to shi ma ake ta famfa shi akan ya dauki mataki kan imam al-barbahari ya dauki mataki a kansa yaushe da nan shi ma yasa a kamo shi imam al-barbahari din to sai ya kara fakuwa don haka hijira tana da shekara 329 sai Allah ya masa rasuwa a gidan wata mata ya fako don haka da ya rasu mata ta sa mai mata laibiranci ya je ya nemo mai yin wanka amma fa kada ya shelanta saboda haka shi wannan mutum ya zo yawan shi imam da bahari kuma shi kaɗai masu sallah kamar yadda yake a tabakatul hanabila ta ibn abi ya'ala da haka haka bayan allah suke fuskantar matsaloli irin wannan amma yanzu ga littafinsa mana amfanuwa da shi rahimahullah wa jazakullahu al-islam khairul jazaa to matuka za ka yi riko da hanyar allah riko na gaske to za ka samu jarraba kuma karshe kai ne kai ne da nasara kamar da ibn qayyim rahimahullah ke cikin annuniya cewa alhaqqu mamsurun alhaqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadi sunnatu rahmani ita gaskiya ita take cin nasara tunda Allah ce innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to alhaqu mansurun amma wa mutahanun kuma akwai jarabawa wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin لتبلون في أموالكم وأنفسكم وتسمعون من أوت الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تزبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تدل سيان سامونا يجي ونا سنة الله إيه، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة الله كم باتا تنجوها السنة القدرية الكونية باتا تنجوها lan tajida sunnatullahi tabdila jalla dhikruhu subhanahu wataala to da haka Allah ya yi masa rasuwa kuma gashi muna amfanuwa da abin da ya bari na ainihin ilimi kuma malami ne wanda yake ta fuskar duniya mutum ne wanda yake ya siffar siffata sifatu zuhud walwara والتقلل من أمر الدنيا tunda hatta ana cewa ya bar kaso mai girma na gadon mahaifinsa kamar yadda yake cikin a tabakatul harabila da kuma siru alamin nubala kaso mai yawa sarwa kabira maliya ya bari kaga wannan hada ya dulo ala zuhudihi وورعه وعدم المبالاة بأمور الدنيا وهكذا يسكن الله سبحانه وتعالى آه، توانا للتافي ناسني تديك أسلم آه، مخطوط للتافي إنك كوما ذاك أربو تشوى للتافي إن أحمد نبي محمد ابن غالب النلباهلي أبو عبد الله wanda ya rasu da tana da shekara 200 da wato ainihin 57 ce littafin nasa ne to wannan gaskiyar magana kuma littafi na imamul barbahari ne kamar yadda mun ambaci malaman da suka jingina littafin zuwa gare shi ba sai mun maimaita ba a to cewa wato ainihin ibn kamil al القاضي abu hassan ahmad bin kamil shi wannan wanda ake kira da gulamu khalil ya ce ga littafi na na ba ka shi karwace shi daga farkonsa zuwa ƙarshe shi ne abin da yake rubuce akan mahafut to da haka wani sai yake ba da hoton cewa littafin ba na imam al-barbahari ba ne na shi wancan gulamu khalil ne abu abdullah ahmad bin muhammad bin ghalibin nildahili Ah, to shi ko mutum ne wanda yake kazzaf makarici ne da haka imamu dara kudni a littafinsa a du'afa wal mataruki ne ce mataruk ne idan aka ce mataruk wanda malaman hadis ka haɗu kan mai rauninsa sannan ibn tammar alwarra kamar yadda yake cikin tarihu baghdad ah, yake cewa ban ji imam abu daud ba ya fito karara ya bayyana cewa wani ne irin mutane biyu sai ya ambaci shi guda mukali ya ce yana daga cikinsu yana daga cikinsu A haka kuma ya zo cikin alkamil fi A rijal ainihin annahawandi yake cewa ya yi magana da shi gulamu khari yake ce to waɗannan hadisan da yake zantar da mutane su ya aka yi haka sai ya ce ai waɗannan kirkiro su muka yi domin su sa zukatan mutane su yi laushi game da bin Allah subhanahu wa ta'ala Kare shi da kansa ne ya taba cewa makarici ne haka shamsuddin zahabi cikin almuguni fi du'afa rijal da yake tarjama sai ce wannan mutum ne wanda yake an san shi da yin ƙarya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an sai da yin ƙarya ga manzan Allah sallallahu to wanda yake yin ƙarya ga manzan Allah ina kuma ga yi ƙarya ga wani kenan ya ce wani littafin na wani ba na wani ne kuma an gane sannan kuma in ka shiga cikin littafin na shi imam al-barbahari ya ce wannan littafi ya tattaro shi ne daga abin da daga Allah daga manzan Allah daga sahabbai daga tabi'ai daga malaman karni na uku da malaman karni na hudu to shi kuma haga bai kai wannan lokacin ba bai risi karni na na ainihin uku ba amma shi manzan bahari ba kaga ya riski wannan karni na hudu ya risi karni na hudu amma shi kaga bai riski karni na hudu ba kaga wanda sai ya kara tabbatar littafin ba nasa bane na imam barbahari kamar da mu kuma haka abin yake wannan kenan saboda haka akan samu masu satan littafi su jingina zuwa gare su wasu kuma akan jingina musu wannan din amma kuma ba haka bane yanzu kamar asyuti rahimahullah yana da rubuce-rubuce ya rusu ya tana da shekara 911 kaga as-sakhawi cikin ad-dawul lami' ya yi tarjama ga suɗi tarjama musulima a cewa a suɗi rahimahullah yakan saci littafansa ya ce na sani to kaga an ka koma filwaƙe za ga abin ba haka ba ne duk da yake shi a suɗi ɗalibin imam sakhawi ne ya yi karatu a wurinsa ya tabbatar da haka to amma ƙarshe kuma sai shaidan ya abin nan to akan samu irin wannan kwarai da gaske kan ya faru idan ka dauki umdatul qari da fatahul bari za ga ɓangaren takarijin hadisi mafi yawa da shawahid al'aini yakan ɗauko ne daga fatahul bari na Ibn hajar eh, ta hanyar ɗalibin Ibn hajar yakan kawo shi al'aini ne. in ibnu hajar ya na musu shiftar fatahul bari din to sai ya kai masa ya gani to nan sai ya cira abin da zai cira sai kuma ya raddi kan abin da zai raddi kamar yadda shi ma kuma ibn harb bangaren istinbatat ciro hukunce hukunce to shi ma kuma yayi amfani da umdatul qari an gane to akan samu irin wannan wani lokaci haka ba tare kuma da mutum ya bayyana ba to saboda haka dai a takaice za mu shiga cikin wato an shi littafi kai tsaye eh, domin shine wato ainihin makasit na wannan karatu ne an gane saboda haka littafi na shi imamul barbahari ne rahimahullah ba na gulamu khalil ba barbahari wata shekara ya rasu na to shi kuma gulamu khalifa na dari biyu da nawa dari biyu da saba'in da biyar ko da hamsin da bakwai to kaga ɗalibi kamata yana rubuta yanzu inda a rubuta shi kenan inda ka rubuta ga shi kenan za ka kalli kayanka dari biyu da saba'in da biyar inda ka rubuta shi kenan za ka kalli kayanka gashi na ka rubuta abinka shi yasa amir bin sharahil sha'abi rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin taqayyidul ilm na al-khatib al-baghdadi kuma ya zo cikin ainihin jami bayanin ilmi fadli na ibn abdulbar annamari rahmatullahi alaihim ajma'in cewa idan ka ji wani abu na ilimi yi kokari ka rubuta ko da a cikin katanga ne domin kada ya kurce maka ubayd bin abdulwahi bin sharik rahimahullah ɗaya daga cikin manya manya malaman hadisi kamar yadda as ya ambata cikin littafinsa adabul imla wal istimla yake cewa ya je majalisin karatu na babban malami a wancan lokacin saboda haka yana zaune ana bada karatu sai yake jin motsi a jikin sawayensa tun duniyarsa ina jin motsi kamar kartar wani abu haka can da ya buƙaci zai tashi ya tafi sai ga an rike shi sai ga sai ga wani mutum ne ci da Allah ya hakuri. babu takardar zan yi rubutu ne kuma mala yana faɗin fa'idodi na ilimi na hadisi don haka ba takarda sai nake rubuta a jikin duniyar sawunka domin kada wannan fa'ida ta kuce mini abin nufi kenan yi haƙuri in mun koma gida in na kwafa sai ka tafi ka wanke kafar takin to kaga da haka fa magabata suka bar mana wannan wannan ilimi ne an gane to al-imam al-barbahari rahimahullah ce ah, alhamdulillahi alladhi hadana lil islam godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa da jinjinawa ta tabbata ga Allah wanda ya shirya yadda mu ga musulunci alhamdulillah lafazin alhamdu wannan masdar ne daga ainihin hamada ya hamidu hamdan an gane ba daga da aka samu alhamid ismul fa'il mai yin godiya daga da aka samu mai almahmud ismul mafa'ul abin godewa daga da aka samu mai almahmud bihi abinda ake yin godiyar da shi daga da aka samu almahmud la wanda ake yin godiyar a kansa daga na ka samu al-mahmudu alai abinda ake yin godiya din a kansa an gane to shine alhamdu godiya wata kunshi yabo da jinjinawa ta tabbata lillah ga Allah ita godiya ta kasu kaso uku akwai shukul kalb akwai shukurul lisan akwai shukurul jawash idan aka ce shukurul kalbi godiyar zuci me ake nufi da wannan abin da ake nufi da wannan dukkan abin da ya same ka na ni'ima ni'imar ilimi ni'imar dukiya ni'imar mulki ni'imar lafiya kowane abu na ni'ima to ka kudu da cewa daga Allah ne Allah ne hore ma ba wai dabarar ba karka wuce a iyawar ka ce ko gogewar ka ce ko saboda faruwar kaza ne yasa ka samu wannan kaza ne kamar yadda karuna yake cewa kala inna ma utituhu ala ilmin indi sai Allah ce aw lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'a wala yus'alu an dhunubihim almujrimun yace an bani wannan dukiyar ne saboda ƙwarewa ta bisa ga wani ilimi da yake wurina na iya kasuwanci na sai na za a juya naira ta koma dala a juya dala ta koma kaza an gane to kada mutum ya zama wannan don haka ya tabbata hadisi na zaidu bin khalid bin juhani radiyallahu an wa arda wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim yana bayani a sulhu hudaybiya shekara ta hida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai aka yi ruwan sama da aka yi ruwan sama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'ana Allah zai ce daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari yana mumini da ni kuma yana mai cewa taurari kuma daga cikin bayina akwai wanda zai waye gari yana mai imani taurari yana mai kafirce mini yayin da ruwan sama ya sauko wanda ya ce an yi mana ruwan sama saboda fallar Allah da ni'imarsa ma'ana wannan ruwan daga wurin Allah ke ba wai dabarar mace wa ma bikum min ni'imatin ta min Allah thumma masa kuma ad fa'ilai fa ilayhi taj'arun ba wai dabara ba bace kowayen falala ce da ni'imar Allah da rahamarsa to wannan shine mai yin imani da ni mai kuma taurari amma wanda zai ce wannan ruwan an yi min ne saboda tauraruwa kaza to wannan kaga mai kafirce min ne ko mai yin imani da taurari wannan shine rasa mai shukur kalbi kenan godiyar zuci. shine Allah ke cewa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun godiya da zaku yi wa Allah kan ni'imar da ya muku sai kuma kuke karyatawa ma'ana Allah ya muka da sai ku jingina cewa dabarar ku ce ko wayan ne ko korewar ku ce ko saboda yanayin nature kaza ko wani abin da yake mai kama da haka to dole a samu mai shukurul qalbi sannan bangare na biyu shine shukurul lisa mutum ya furta da baki Allah na gode maka kan ne kan ni'ima kaza da kai ni shine ma'ana fadin sa cewa wa amma bi ni'imati rabbika haddis. an gane ka furta kai wa Allah godiya kamar yadda 'yan aljanna Allah ke bayanin cewa jannatu adalin ya da hulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an ولباسهم فيها حرير ترجمة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ودي تاتبت الله وندي تبي أدونا داموا قبرهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا من قولي الله ذي شيء دم زواج ونن زواج سامن كما تشين جدا الجنة ونشكر اللسان كنا sai kuma shikurul jawash wato godiya ta fuskar gabbai shine yi amfani da wannan ni'imar da Allah ya yi maka ta fuskar nabin Allah subhanahu wataala Wadan tafiyar da ni'imar cikin abin da yake aikin ta'a ne ga Allah eh, kar ka sarrafa ita wannan ni'imar cikin aikin da yake na sabo a ka sarrafa cikin aikin ta'a gabban ka su aiwatar da aiki na ta'a ga Allah subhanahu wataala to anan kayi godiya ta fuskar mai aiki kenan da gabbai kamar yadda Allah ke cewa ya amaluna lahu ma ya min mahariba ya amaluna lahu ma min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat i'malu ala shukra wa qalilun min ibadi shakur ya amaluna lahu ma dukkan abin da yake bukata shi suke masu suke aiwatarwa sai ce ku yi aiki godiya ga Allah subhanahu wataala to idan ka gode wa Allah kuma kan ni'ima to zai kara maka wata ni'imar in ka kara gode masa zai zai kara maka kullun kana cikin me kenan godiyar Allah subhanahu wataala tunda ya ce wa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to waɗannan su ne ɓangarori guda uku shi ne wani yake faɗa kamar yadda azumar shari'a ambata cikin littafinsa rabi'ul abara amma dai bai jingina shi ga wanda ya faɗi baitin ba ya dai kawo shi da haka yana cewa a fara kumin na'ama'u minni salasatan yadi wa lisani wa damiran wato ni'imar da na samu ta bangaren ku ta fa'idantar muku da abubuwa uku da gare ni yadi godiyar gabbai kenan wa lisani da kuma godiyar harshe wa damiral muhajjaba wa damiral muhajjaba da kuma godiyar zuci da kuma godiya ta zuci أفادكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير محجبة أن قال لك تشيني الحمد لله لله أنا اللام لام الاختصاص والاستحقاق lamun su tana hukunta mai cancantuwar Allah da a yi masa wannan godiyar da kuma keɓantas da irin wannan godiyar domin godiya ta sha bamban da godiyar da za a yi ga wani Allah subhanahu Allah daban take da ta kowa don haka lamun likhtisas ce wal istihqaq domin lam takan zuwa da fuskoki daban-daban takan zuwa litta'alil littamlik ah, lissila ah, litta'addi da sauransu kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya yake cewa wallamu lil mulki وشبيه وفي تعدية أيضا وتأليل قفي وزيت أنجاني وتأليل قفي وزيت معنى تكن زوء مطين آه، لام السلة وكتي لام الزائدة آه، لام التعليل لام التمليل هكا لام الاختصاص والاستيقاق آه شيء fadin Allah cewa alhamdulillahi rabbil alamin kaga allamu huna lamul likhtisas wal istihqaq an gane to ita kuma alhamdulillah godiya ta fuskar a ainihin mai godiyar ta kasu kaso hudu ta fuskar mai yin godiyar akwai godiya da Allah yau mai bayinsa sannan akwai godiya da bayi suka yau mai suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wato godiya da Allah yau mai bayi da kuma godiya da bayi suka yi wa suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai godiya da su bayi suke yi tsakaninsu da juna ma'ana wane ya gode wane wane ya gode wane akan wani abu na alkhairi da ya gudana tsakani da haka ma yazo hadisi cikin sunani abi daud da jami'ut tirmizi da musnad al-imami ibn hanbal da al-adab al-mufrad na imam bukhari bi isnadi sahihi hadisin abi hurairah man zara sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkuru allah man la yashkuru nas wanda bai gode wa mutane kan alkhairan su bai gode wa Allah subhanahu wataala sai kuma godiya da Allah yi wa kansa da kansa shi da kansa yi ya gode wa kansa subhanahu wataala an gane eh, hadana lil islam ya shiryar da mu ga musulunci wannan wata hidaya ce domin hidaya ta kasu kaso biyu fil jumla akwai hidayatul dilala wal insha'a ma'ana shiryarwa ta fuskar mai nuna maka hanya ta shirya da kuma ya take mai kishiyar haka kamar faɗin Allah wa hadainahu najadai da faɗin sa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura da faɗin sa wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ana 'ala al-huda fa hadainahum ay fa bayyana lahum tariqal huda فاختاروا طريق الضلال عن جاري شينكم الله كتير من الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور قالوا إنك لتهدي لكن في الهمة هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتوجيه سننكما بنجر نبيو سهداية التوفيق والقبول شرير وابن نبي أداة الدكي دمي دبين شريعة أدورا كأطلب شريعة كبي أن قال كما قال إن الله ألب لا ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين da faɗin sa innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil mahutadi kai wannan shiriya ta tsora ka a bisa turbar daidai daban daidai din to da haka nan da yace hadana al-islam me yake nufi kenan hidayatu tawfiq wal qabul shiriya ta gaman ka ta da kuma tsora ka a tafarkin shiriya din da ainihin bin sa waɗannan su ne guda biyu Eh, amma za ka samu akan iya kasa zuwa ga bangare hudu amma dai suna shiga karkashin mai hidayatu dilala din ne wal irshad an gane kyau wannan kenan yace wa manna alaina bihi kuma Allah ya yi mana ni'ima da shi musulunci din an gane inda yace al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إيه، أيونا تكا مكو نعمتا تين نتورو مكو أني محمد دا الدين مسلم كبرين دي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كقال لقد من الله نعمة كنا بالإسلام wanda babu wata ni'ima sama da wannan babu wata ni'ima sama da wannan sannan kuma a nan imam al-barbahari malamai suke tara sai kuma ya kara wa sunna aiwa manna alaina bihi wa sunna kuma eh, kamar yadda yake tabbata daga imam bin hanbal kamar yadda ibn jauzi abul farsh عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمه الله kamar yadda yake cikin manaqibul imami an bin hanbal idan imam an bin hanbal yaji mutun yana cewa godiya ta tabbata daga Allah kan ni'imar musulunci da yayin sai ce a kara wa sunna da kuma ni'imar sunna kuma an gane to nawa ne musulmin ko ba sa kan tawakkin sunna kuma yace wa akhrajana bi khairi ummatin kuma ya fitar da mu cikin mafi alkhairin al'umma fi khairi ummatin khair asluhu fi lugha akhiru wallahi haga akhiru af'al tafadil amma sai aka shafe wannan hamza din sai zama khair kamar yadda shar asalin sa ashar sai aka shafe wannan hamza sai zama shar don haka in an zo sai a ce mafi alkhairi mafi shari saboda afa'alu tafadil eh asalin sa akhiru ashar kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin littafin sa al-kafiya al-kafiya asalin alfiya din kenan tunda ita kanta alfiya daga al alkafiyan ya ciro ya rero kamar yadda yake faɗa a ƙarshe karshen alfiya cewa ahsa min al-kafiyatin khulasa kama qatada ghinan bila khasasa kaga min al-kafiya ita kafiya din kenan khulasa ita alfiya din kenan an gane wannan ta kunshi beti kusan dubu uku to yake cewa ciki ita alkafi yake cewa wa hadafu hamzin akhayr huna kasur asharru hakaza wa huna qad nazur bizai wato shafe hamzar akhayr ya yawaita kuma aka shafe hamzar asharru shi ma ya yawaita amma asali akhayr ne kamar da ne yake cewa بلال خير الناس وابن الأخير كذا وابن الأخير كذا سيتبت ده أصلي ده كما يذو أكراء شاذة با متواترة الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أما كراءة شاذة أما كراءة متواترة أشرية سيعلمون غدا من الكذاب الأشر an gane to daga sai ما في الخير Ah, wani lokaci kuma akan kawo shi afa aluttafadul din na khair amma abin da ake nufi yana nufin mutlaqul khair din kawai tsantsar shi alkhairi ba wai ba wai tafadul din ake nufi ba ba wai tafadul din ake nufi ba kamar fadin Allah da yace ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ah, ma'ana kina yan aljanna su ma akwai alkhairi sai dai yan aljanna su suka fi alkhairi ma'ana yan wuta su suna da alkhairi kenan haka ake nufi akwai alkhairi ga kafare cikin wuta babu a ce ka ganin ba wai kuma ake ana mai tsantsar alkhairi kawai kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillah khairul law kanu ya'lam da ya ce su kafare sun yi imani ma'ana da hakan shi fa alkhairi kenan ma'ana kafin shi ma akwai alkhairi a cikin sai da imani ya fi shi alkhairi kaga ba haka ake nihi ba ma'ana da haka shine alkhairi gare su da haka shine alkhairi gare su da inda yake cewa wal amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun ma'ana ana nufin kenan wanzo su kan kafirci shi ma alkhairi ne sai dai wanzo su akan imani shi ba alkhairi kaga ba haka ake nihi ba da ake nufi ana tsantsar alkhairi ne kamar inda yake cewa innal ladina yulhidna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir ma'ana wanda aka jefa cikin wuta yana kafiri ma'ana shi zaka shi fa alkhairi ko kuma wanda ya zo wa Allah yana amintacce na dan aljanna kaga nan ma ba wai at ake nufi ba ma'ana idan ka ce wanda ya zuwa Allah yana aminci yana dan aljin shi fa alkhairi ma'ana shi ma wanda yake kafin aka jefa cikin wuta shi ma na da alkhairi kenan sai dai dan aljin ya bi shi alkhairi kaga ba ka yake dake domin alkufru la khaira fihi kafirci babu alkhairi a cikin sa to akan kawo wani lokaci din ana nufin mutlaqul fadl din ba wai ana nufin at-tafadul din ba fifikon ko yake nufi shine fi khairu umma cikin mafi alkhairin al'umma wannan yana nuni zuwa ga fadin Allah cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'murun bil ma'ruf wa tunhana 'anil munkari wa tu'minu billah wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun kuntum khaira umma ku ne mafi alkhairin al'umma wadda aka fitar domin amfanin mutane me ya siffar ku kuna umarni da abin da yake sananne shari'a ta yarda da shi kuma kuna hani da abin da yake ba a san shi ba abin ki kuma kuna yin imani da Allah subhanahu wataala kuna yin imani da Allah subhanahu wataala shi yasa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin asnanul kubra ta Imam Nasa'i da kuma Jami'ul Bayan na Abu Ja'far At-Tabari yake cewa wannan aya tana magana ne kan sahabbai wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina domin sun fi kowa siffantuwa da abin da aya take bayani na batun mai al'amur bil ma'aruf wa nahyi anil munkar haka abi hore radiyallahu anhu shi ma ya faɗa kamar da yake cikin sahih bukhari yace wannan aya batu take kan sahabbai domin su ne mafi alkhairin mutane ga mutane to amma tun da sifa Allah ya bayar kuma wannan bai da cewa hukunci yayi ne ya takaita a shi dukkan wanda ya dauki sifar aya to ya shiga ciki sai dai sahabbai su za su ga amin a matakin farko dukkan wanda yake ba su ba to tabaun ne lahum li'annahumul asl domin su ne asali shine kuntum khaira ummatin an gane to kuntum khaira anan daga kane ku dukkan zai zantowa kana anan kana ce tamma ma'ana sai zanto kenan ai a ku samammu ne an same ku kuna matsi mafiya alkhairin al'umma kamar inda Allah ke cewa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara ko ila mai shura a wata kira'a wa an tasaddaku ko wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun fi kira'a ukhra an gane to kaga idan nan kaga wa in kana to kuma sai aka ce zu usuratin eh ka kana ce me kenan tamma ba na kisa ba an gane da kyau ta ana ce tamma ko kuma zai daukar cewa a matsayin kana nan kana ce na kisa ma'ana kenan kun zanto mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ku domin amfanin mutane ne dai ka ɗauka za ka samu sakamako guda ɗaya shi mai tabbatar da alkhairiyya din wal afdaliyya wannan fifiko din an gane yace fa fa nas'aluhu tawfiqa muna roƙon shi Allah subhanahu wataala dacewa ma'ana at-tawfiq masdar ne na waffaqa yuwaffiqu tawfiqan dacewa me yake nufi da wannan ya datar da mu lima yuhibbu ga abin da yake so wa yarda kuma yake yarda da shi subhanahu wa wannan kuma karantarwa ce akan mai kullum karanto cikin mai roƙon Allah akan Allah ya tabbatar da kai kan shirya wannan kuma yana nuni zuwa ga faɗin Allah cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kada ka karkatar da zukatan kuma kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal manzo Allah ya kan addu'a ya mai jujjuya zukata ka yi mai ka tabbatar da zukatanmu kan addininka ka juyar da zukatanmu kan addininka kamar da yake a waya. ruwaya shi yasa ya tabbata a matsayinka da musulmi a kullun sai ka nemi Allah ya tabbatar da kai kan shari'a su goma sha ko a sallar farilla kadai kawai banda nafila inda nafila ne kuma kaga abin zai kawo sai ka ce me ihdinas siratal mustaqim ma'ana mai tabbatarwa Allah ya tabbatar da kai kan wannan shari'a ne an gane da kyau wannan shi ne walhibza kuma mana roƙon Allah kiyayewa ya kiyaye mimma ya karahu daga abin da yake ƙi wa ya kuma da abin da yake ƙi shi ne fusata kin abin da zai jawo fusata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ainihin ilam ka sani wannan a haka ake fada sama'an sama'an ilan haka ake cewa amma kiyasan a'alam zaka ce a'alam bi iskanil mim tunda daga alima ya alamu ilman alima ya alamu kaga mudari'in sa harafi na uku mai yake doka kaga fataha yake doka to da haka harafin farko na fi'il abnasa fataha zai dauka wannan shine kiyas an gane yanzu misali kaman ka ce istaghfara yastaghfiru istighfara kaga istaghfara yastaghfiru kaga mudari'in sa harafin sa na uku kaga ya dauki me kasra to zaka fi'il amr nasa sai ka ce me istaghfir kaman dakhala yadkhulu دخولا كاجا هرفي نا uku cikin fi'ili mudari ya dauki me damma to fi'il amr sai kace me udkhul kaman kharaja yakhruju khurujan kharaja yakhruju kaga harafi na uku na fi'ili mudari mai dauka damma to fi'il amr sai kace me ukhruj an gane ukhruj an gane da kyau kaman hafiza yahfazu hibzan kaga harafi na uku cikin fi'ili mudari mai dauka fataha to fi'il amr sai ka ce ahfaz ahfaz to wannan shine qiyas an gane shine qiyas to amma da ka sama'an maimakon a ce alima ya alamu ilma a'lam sai a ce ilam an gane da kyau haka aka ji amma dai a kiyasin sa ga yanda zaka faɗi shi yace ka sani ya kai mai neman sunna annal islam lalle musulunci huwa sunna shine sunna wa sunnatu hiya islam sunna kuma ita ce musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhir ɗaya daga cikin su bai tsayuwa dole sai da ɗaya ma'ana alkur'ani da sunna ga musulmi kamar fuka-fukai bi ne ga tsuntsu idan arzikin fifike da zai iya tashi sama ba zai iya tashi ba da haka yana daga cikin ah, balaga ƙur'aniya ah, wanda ah, nuni game da girman littafin alkur'ani wajen iya magana da Allah ke cewa mamin dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru sai ce me bi haihi illa umamun amsalukum ah to akwai tsuntsun da yake tashi ba da kuke ba amma sai ce babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa ai ba tsuntsaye ke tashi ba da fuke ba to me yasa nuni akan cewa ai tsuntsu yakan samu damar tashi ne in ya zama yana mai fiffike biyu shi yasa sai Allah ce da sa guda biyu amma in ya rasa ɗaya fa ba zai tashi ba to haka matsayin musulmi yake in ya rasa sunna to musuluncinsa ba zai karɓu ba haka in ya rasa alkur'ani haka musuluncinsa ba zai karɓu ba dole sai ka haɗa abubuwan biyu gaba ɗaya sai ce famina sunnati yana daga cikin sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam luzumul jama'ati wato lazimtar jama'a ta musulmi da aka ce jama'a ta musulmi anan wanda suka haɗu kan bin littafin Allah da suna annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai an gane sai ce wa man ragiba ghairal jama'ati wa faraqaha dukkan wanda ya kwaɗaitu ya ƙaunaci ya so ya buraci wata tafiyar ba tafiyar da jama'a suke ba tafiya kan littafin Allah da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa faraqaha kuma ya bar su jama'a ne da ahli sunna wal jama'a faraka anan ma'ana bari ba wai rabuwa ba daga faraka yufariqu mufaraqa al mufaraqa shine al mutaraka mun gane ba al mutaraka ma'ana ka bar abu shi ma ya barka shi yasa fadin Allah da Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah innal ladina farraqu lalle wanda suka rarraba addinin su wannan ne rabuwa kenan farraqa yufariqu tafariqan at-tafariq rarrabuwa to rarrabuwa ta fuskar addini kan iya bayuwa mutum ya bar addini ma shi bai sani ba da sunan kuma yana kara addini sai waye gari yana kara bangaranci shi kuma na ganin addini yake karewa nan kuma ya riga ya bar addini shi yasa yazo a kira'a ta al-akhawain al kisai da al hamza da cewa mai innal fara faraqu dinahum ma'ana suka bar addini a sakamakon rabuwa to shine anan wa ka hadin kenan mun ga da kyau sai ji to wannan faqari kala'a ribqatal islam min unuqihi to wannan fa ya riga ya cire wato ainihin tambari na musulunci daga wuyansa mana abin da zai nuna cewa shi wannan musulmi ne to ya riga ya cire shi saboda ka zai da mana musulunci ne gauraye da bidiyoyi da barna ba hakikan musulunci ba wa kana ballan mudillan kuma ya kasance batacce mai batarwa saboda yana kan bata kuma yana gana akan shari'a yake wa kana dallan mudillan wato ya kasance mai batarwa kuma shi kansa batacce dallan wannan kaga lazim ne mudillan fa muta'addi ne dallan ismul fa'il na dalla yadillu dalala mudillan fa isu fa'il na adalla yudillu idlalan wannan shi muta'addi ne an gane da kyau to karkashin wannan imamul barbahari rahimahullah da ya ce kasancewa musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci ɗayansu bai tsayuwa dole sai da ɗaya nuni kan cewa alkur'ani da sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tare suke juna ba su rabuwa duk inda aka samu qur'ani to an samu sunna wanda ya saba manzo Allah ya saba wa Allah wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah kamar wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu wanda wannan shi ya bayu Allah yakan dunkule damirin sa na manzo Allah a wasu wuraren sai ya mai da shi abu daya dan me dan nuni akan cewa bin alqur'ani bin sunna ne bin sunna bin alqur'ani ba sa rabuwa bai iya yiwa mutum ce shi qur'ani kadai zai bi da dai ba sunna ba kuma idan tuna bin alqur'ani bai yiwa da haka sai Allah yake cure ya dunkule da mirinsa da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu rasulu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin kaga ya ambaci kansa shi Allah sannan ya ambaci manzo Allah sai ce an yurduhu sai ifrat bai ce an yarzuhuma ba an gane ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un bai ce anhuma ba يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم سيشي إذا دعاكم باتين يا أم باتي كنزكم يا أم باتي منزل لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين الماء وقلبه وأنه إليه يشير صبرك أيضا من يطيع الرسول فقد أعطى الله ومن تولاه ما أرسلناك عليهم hafiza shi yasa Allah sai ya nuna aikin da manzara sai da yayi sai ce shi yayi falam taqatuluhum walakinna Allah qatalahum ma ramaita idh ramait walakinna Allah rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم yace inna ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim mubay'at da manzon Allah ya da sahabbai sai Allah ya ce shi mubay'at da su an gane domin nuni akan cewa bin manzan Allah bin Allah ne don haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim manzon Allah ce dukkan wanda ya manta a yayi wa Allah ta'a dukkan wanda ya saba min kuma ya saba wa Allah subhanahu wataala sannan kuma dan nuni akan cewa bayan da za ka fahimci alqur'ani ba tare da sunnar manzon Allah ba sallallahu domin tare suke da juna a haka hadisi ya tabbata na al-miqdan bin ma'adi karif wanda yana cikin sunani abi daud da waninsa ya zama ta hadisin abu rafi shi ma cikin sunan abi da waninsa lafazin hadisin eh, mikidan bin ma'adi karib manzo Allah yake cewa a dunkule lalle an bani alqur'ani da kwaton kwacinsa tare da shi me yake nufi da wannan sunna din kenan da haka kamar da qur'ani yake wahayi sunna ma wahayi ce to ita kuma sunna ga alqur'ani tana tafiya da shi bisa fuska uku fuska ta farko shine alkur'ani ya zo da abu kuma sunna ita ma sai ta da irin wannan abu ba rage ba gari fuska ta biyu ƙur'ani ya zo da abu a dunkule sunna kuma sai ta fayyace ta faɗaɗa shi ta bayyana filla-filla yanzu kamar batun sallah zakka da aikin hajji da sauransu shine bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun sauka maka da alkur'ani domin ka bayyana mutane litubayyana linnas Allah mu huna la mutalil la mu illa la mu sabab sababin sauka maka da alkur'ani shine kai bayanin alkur'ani da sunnarka sallallahu alaihi wasallam a bangare na uku kuma shine bangaren da qur'ani bai zo ba kuma sunna sai ta zo da shi alkur'ani ba amma kuma gashi a cikin sunna annabi Muhammad ya zo shi wannan abin to wannan sune bangarori guda uku don haka an nuna mun cewa lokaci yayi inda darasin farko ne kamar mun dan tsawaita sai ai hakuri da Allah na gani darasin gaba insha Allah sai mu bar maja abin ya zanto ya tafi akan daidai sakamakon mun tsawaita wajen mukaddima da ta ja lokacin insha Allah wa bi hadha alqadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله بارك الله فيكم Allah ya saka da alheri wannan darasi da malam ya bayar kuma dama kamar yadda in za a zo darasin hakuri za a yi sau don allura ba sati-sati ake yi ba sau ɗaya ne a wata ko kuwa to da sau ɗaya ne a wata hakuri za a yi idan an zo darasi kuma kullum dama muna so yanzu mutane su bambanci tsakanin karatu na ilimi da hayaniya ita karatu ba ba a ƙare ta ba in ka yi kawai ka yi in ba ka yi ba ba ka yi ba sai ka je ka koya haka ake na sha bayani a gurare da dama da ya sa kake ganin wasu da fauda da ta da kura suke harkar malanta saboda billahi lazi duk wanda ka jarrabe shi da littafi ba zai karantar da kai ba shi yasa wasu makaranta su soɗe ne a ramadan ne idan ramadana ta wuce to ba su da kuma wajen karantarwa shi yasa an kama mai mutum da littafi kace ka zo karatu sai ce maka zai tafi ta gina can hanyar ne neja kuma ba inda zai je wallahi ba zai iya karantar da kai bane shi yasa mai muqamatul hariri yake cewa inda limtihani yukramur rajul aw yuhanu a lokacin da aka jarraba mutum ne ake karrama shi ko a wulakanta shi saboda haka muna ba da shawara na tabbatar da dalibi ne na karatu ba masu fauda ba 'yan hayaniya kun san akwai irin wannan dalibi ne na karatu na tabbatar an karu. a wannan jalsa din da aka yi to kuma da alama yadda aka ji mukaddiman alama ne ne cewa da izinin Allah za a kunkuri karatu insha Allah wannan shine abin da muke fata Allah ya saka mu da alheri sai kuma gobe kowa ya shako su nuna a da wurin shi wanda bai da shi ya tafi kasuwa ya je ya siyo wannan shine ko mun kawo na masallaci ba za mu ba kuwa ba na masallaci na masallaci ne yawa naka naka ne mu wa namu namu ne in Allah ya da assalamu alaikum shike na سبحانك اللهم وبحمدك bihamdika ashhadu لا la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum ga waɗanda suke da dama ta hanyar whatsapp kila Allah sun ji sanarwa abin nan mun ɗauki karatun kuma za a tura shi mutum da ya turo lambansa insha Allah duk sadda aka yi darasin za a rinka turo shi lamban da za a iya turowa don a samu karatun shine 080 34 sai 6 guda uku sai 2 guda biyu sai 0 080 34 66 62 20 insha Allah akwai musamman karatukan malama Muhammad Bello Al-Adamawi za a same su da dama ta wannan hanya mm. mutum zai tura sunan shi ne da state eh muna so mu ware suna da state a ta whatsapp din da kai sai bin zai fito a whatsapp sai ka je ta whatsapp din ka tura sunanka da state din kan insha Allah za a tura Allah ya sa mu dace